Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voa hausa.com ko sashen hausa hausa.com. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya samun mu a wasu tashoshin FM kamar amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya. Sai tashar mu ta VOA afirka da ke birnin Yamai akan mita 200.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama a shirye-shiryenmu na musamman da muke ci gaba da gabatar muku da su a nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai a dalilin annobar coronavirus. a cikin shirin za a ji wata hira ta musamman da murya amurka ta yi da shugaban ma'aikatar da ke kula da gandun daji na gundumar birnin kwanni kanar ilyasu musa kan yadda canjin yanayi ya shafi sana'ar su ko kamun kifi a wasu ƙauyuka na gundumar birnin kwalli a najeriya rundunar sojojin ƙasar ce ta bada sanarwar hallaka 'yan boko haram da dama tare da jikata wasu za a ji kuma fashin bakin da wani masanin dokokin shari'ar musulunci a jamhuriyar nijar dr malam hassan gankale ya yi game da lamarin barace-barace da ke ci gaba da yin kamari a jamhuriyar nijar da ma wasu kasashe makwabta akwai shirin kuwa bar gida da sharhin jaridun nijar amma dukkaninsu da ma wasu za su zo muku ne bayan labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Ɗaruruwan masu jimamin mutuwar George Floyd ba Amurken nan bakar fata da ya mutu yayin da 'yan sanda ke rike da shi a nan Amurka. Sun yi dogon layi a kofar majami'ar Fountain of Price da ke mahaifarsa a garin Houston domin yin ban kwana da shi. bayan da aka bude kofar majami'ar masu zaman makokin sun nufi akwatin gawar mamacin mai launin zinare inda suka tsaya dan wani lokaci don nuna girmamawar su gwamnan jihar texas dan jam'iyyar republican greg abbott na daga cikin waɗanda suka je ta'aziyar kuma yayin wata ganawa da manema labarai da yi a wajen majami'ar ya ce zai saka iyalan floyd a tattaunawar da za a yi kan yadda za a yi wa aikin ɗan sanda garan bawul abbott ya ce george floyd bai mutu a banza ba kuma rayuwarsa za ta zama abin tarihi kan yadda amurka da jihar texas suka bi mai kadi kan wannan abin alhini da ya auku kwamitin yakin neman zaben tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden na goyon bayan bukatar a gaggauta yin sauye-sauye a fannin rundunar 'yan sandan amurka ba wai a rage kudaden da ake kashewa fannin ba biden wanda zai kara da shugaban kasa donald trump a zaben watan nuwamba mai zuwa bai yadda da cewa a rage kudaden da ake kashewa 'yan sanda ba in ji mai magana da yawon kwamitin andrew bett cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya litinin sai dai biden ya ce ya fahimci irin takaici da fushi da masu kira a yi sauye-sauye ke ciki wasu masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam sun yi kira da a rage kudaden da ake kashewa ma'aikatan 'yan sanda bayan mutuwar george floyd bakar fatar da ya mutu makonni biyu a lokacin da 'yan sanda ke rike da shi Wata kungiya da ke bincike kan tattalin arziki ta ce tattalin arzikin Amurka ya shiga wani mawuyacin hali abinda ta ce ya kawo ƙarshen bunƙasar da tattalin arzikin ƙasar ke gani a tarihi. A jiya Litinin wani kwamitin ƙasa da ke fitar da ƙididdiga da aka yi kan binciken tattalin arziki ya ce tun a watan Fabrairu tattalin arzikin Amurka ya fara tangal-tangal. Hukumar ta NBER ta bayyana ma'anar matsin tattalin arziki da koma baya. na harkokin tattalin arziki da ya haura wasu watanni. Kungiyar da ke binciken ta ce kayayyakin da ake yi na cikin gida ya faɗi da kashi 4.8 cikin 100 a cikin watanni uku na farkon shekarar nan. Sannan rashin aikin yi ya yi sama sosai daga kashi 3.5 cikin 100 a watan Fabrairu zuwa kashi 14.7 cikin 100. Ya kuma sauka zuwa kashi 13.3 cikin 100 a watan da ya gabata. Wani bincike da aka gudanar a kwalejin Imperial London ya nuna cewa an kaucewa mutuwar mutum miliyan uku a ƙasashe sha ɗaya saboda dokar kulle da hukumomi suka saka tare da rufe wuraren kasuwanci da ba a fiye bukata ba da kuma makarantu. Kasashen da aka kaucewa mace-macen sun haɗa da Austria, Belgium, Birtaniya, Denmark, Faransa, Jamus, Italiya, Spain, Sweden da kuma Switzerland. A wani bincike daban da aka gudana a Amurka kuma wanda aka wallafa, tare da binciken Birtaniya a ranar Litinin ya gano cewa an kaucewa mutum miliyan 530 daga harbuwa da COVID-19 ko an jinkirta na dokokin hana zirga-zirga da aka aiwatar a China da Koriya ta kudu da Italiya da Faransa da kuma Amurka. Adadin waɗanda suka mutu a duniya sakamakon COVID-19 ya kusa dubu ɗari hudu da dubu uku, kuma waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar sun haura miliyan bakwai a cewar bayanan da cibiyar nazarin binciken corona ta jami'ar john hopkins ta tattara mazauna yankin matari na nairobi sun yi tattaki jiya litinin don yin zanga-zangar nuna rashin jin daɗin cin zalin da 'yan sanda suke yi yayin aiwatar da dokar hana fita a wani bangare na daƙile yaduwar covid-19 hukumar da ke saka ido kan harkokin 'yan sanda a kenya mai zaman kanta ta ipoa ta samu korafe-korafen zargin kashe mutum sha biyar da ake alakantawa da 'yan sanda tun lokacin da aka saka dokar hana fita daga yamma zuwa wayewar gari da ta fara aiki a ƙarshen watan maris batun da ta ce ana kan gudanar da bincike yanzu haka Haka zalika kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ɗora alhakin mutuwar mutum ashirin sandiya aiwatar da dokar hana zirga-zirga da aka saka Zanga-zangar ta jiya Litinin ta gudana ne a ciki da kewaye na yankunan da suke da cunkoso. Jami'an sojojin Amurka sun ce sama da 'yan kungiyar ta'addan IS 60 ne mayakan da Amurka take mara wa baya suka kama a matsayin wani bangare na yaƙi da aka kaddamar na kakkaɓe burbushin mayakan kungiyar a Siriya. Mai magana da yawun dakarun da Amurka ke jagoranta akan kungiyar IS. To da labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotannin namu za mu kuma farawa ne da jamhuriyar Nijar inda shekarar bana ta kasance mai matukar wahala ga masu sana'ar su ko kamun kifi na ƙauyuka daban-daban da ke gundumar birnin kwanni a sakamakon canjin yanayi. a wata hira ta musamman da wakilin muryar amurka a birnin kwanni haruna mamman bako ya yi da shugaban ma'aikatar da ke kula da gandun daji na gundumar birnin kwanni kanar iliyasu musa ya bayyana ire-iren matsalolin da masu kamun kifi ke fuskanta da kuma matakan da suka dace a ɗauka. muna cikin canjin yanayi kowa ya sani ruwa ba su zo ba ga tafuka yadda ya kamata ruwa ba su zo ba ruwa yanzu in sun ka taso kasa ta zaizaye ba wuri guda take ruwa in ka zo nan da sai su karkaro kasa su jayo waɗannan zan kasa su zo su cika tafki kaga kenan tafki shina nan ga hita matsayin shi na tafki shina zama tudu zuwa gaba to kaga wannan kasa ta gurɓata ruwa ta sa babu ruwa isa shi kihi bai wadata sannan akwai kuma cawa da ke hita bisa tafuka cawa ta zo ta mamaye wuri ga ƙasa kuma ga cewa ta mamaye wuri kwata-kwata dai kihi bai wadata cikin wannan fanni abu na uku shine halulukan su su kansu makama kihi su da ya kamata a ce kamar mu ga tsarin da muke yi hota shida ake yi na kamu kihi an ba kowa dama shi kama kihi kuma sai ai hota shida a liki a ce to hota shida ka kowa shi kama abin ga naku ne ka ku taba ku kyale sabili da kihi shi aihu shi yawanta kuma shi girma shi kosa sannan a kama kowa shi unhani to a'a makama kihi su ba su iya iya hankurin wannan babu marishi hankuri kamar makamaki kullun yau in an ce a dakanta kwatanan shida da ya shina kamu yau in an kace to daga yau an tsaye da kamuki sai shiga yau an hana mai ci abinci kuma ba su da kayan aiki isashi yadda ya kamata masu zakkuwa da kasashen wajen misali kamar yan nigeria daga zakkuwa sun yi su kayan aiki sun yi su samun horo na yadda za su yi su samu su kamu kihi sai kaga bakin in sun zo suke kamun kihi sosai yadda namu makama da annan ga ya kuka tunkari wannan matsala tun da daɗa su makama kihi ɗin sana'a su ce ta da kullum inda ita aka lilwanta ya kuka agaza musu cikin wannan matsala. Abin da ya kamata a yi duka tsakanin gwamnati tsakanin masu kama muna ma'aikaci ne wanda ba na gwamnati kama 'yan proje-proje mun gwada musu sun sani duk mai iya tallafa mu makamaki sai shi zo ai maganin wannan zaizayar ƙasa sannan sannan kuma wannan cawa a hiddata kuma su makamaki a basu horo akwai ƙarin ilimi da mu kan kama ma'aikata da aka zakwa ana yi muna kuma akwai ƙarin ilimi da za a yi ma makamakihi akwai dokatorori na inaran da za su zakwa duk za su sabka a nan kwani za a taro babban taro wannan muhawara ta waya kai ta kara ma juna ilimi da za mu yi da su in Allah ya da bisa kai a ci gaba da haraka kamun ki mutane su unhwana su samu alheri. Yanzu kamin a tunkari kaka baɗi ta kamun kihi ya kamata a yi da gaugawa yanzu tun da gashi dai ana iya ma shekarar tana ta haya tun da yanzu sai magana ruwan sama nan gaba to lallai kamar yadda nace na ruwan sama ka gani yanzu za su zakuwa a yi kokari ne a samu a ai shifke shifke itace bisa duk wuri mai kama tabki ruwa a shifka mai itace a tsaye da wannan kasar daga gangarwa a hidda wannan cawa to kuma a yi horo mutane su kiyaye shi harka kihi al'umma da annan nasu na kihi nasu na arzikin nasu na kenan su yi yadda za su unhwani da shi kuma ɗiyan ɗiyan su su unhwani da shi kakkace kai ba babu ruwanka bari ka kama kihi yau shi kenan me ya an ka kwana ka sai ka to kama kihi ka iske babu sabili da ba a bari ya aihu ba ba a bari ya girma ba ka kihin ma da za ka kama yan kankana ne kaga baka ci unhwanin su ba to su makama kihin shi me kuka jira gare su cikin wanga yunkuri na waɗanga matakai da ya kamata a doka domin kyauta ta wuraren da suke wannan sana'a ja da su ta tafukan inda suke kamun kihi abin da mu muke so da su kawai kai su gane arzikin ga nasu na da Allah su bar walakanta shi fatanmu da an ce yau an tsaye da kamuki da Allah su yi hankuri. To madalla yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda rundunar sojojin kasar ta ce dakarunta sun hallaka wasu mayakan Boko Haram tare da jikata wasu da dama. Daga Abuja Hassan Maina kaina ya aiko muna da wannan rahoton. Kamar yadda wata sanarwa da rundunar sojojin Najeriya ta aiko mana, ta ce a ci gaba da ƙoƙarin kawo ƙarshen 'yan ta'adda na Boko Haram sojojin da ke sansani na shida da ke garin Kwanduga sun yi wa 'yan ta'addan Boko Haram kwanton bauna a kogin lawanti kuma take suka halaka guda shida da kuma wasu da dama suka tsere da munanan raunuka biyo bayan ci gaba da barin wuta da sojin artillery kewa 'yan ta'addan na boko haram da iswap da dama daga cikinsu na ci gaba da yin saranda tare da mika wuya ga sojoji tuni dai muhammad babagana Modu jigudum da alhaji usman sun kai kansu sansanin sojojin a fulka da ke yankin goza sun kuma gudo ne daga wani sansanin boko haram da ke dubulari wani ƙauye da ke karamar hukumar bama bayan da dakaru suka yi wani mummunan barin wuta a sansanin 'yan ta'addan 'yan ta'addan sun kuma yi nadamar shiga aikin ta'addanci tare da kira ga sauran 'yan ta'adda 'yan uwansu da su mika wuya kazalika sojojin najeriya sun kuma halaka ƙarin wasu 'yan ta'adda guda tara a garin daban magaji tare da kokone musu motocin yaƙi da sauran kayakin su na yau da kullum irin dai wannan nasara da dakarun ke ci gaba da samu a shiyar na arewa maso gabas in ji babban daraktan hukumar gangamin wada kan jama'a ta najeriya dr garba abari wannan babban nasara ne ga dukkanin 'yan najeriya ba mu kaɗai a hukumance ba a gwamnatance a hukumance sa'annan kuma a matsayin mu na 'yan ƙasa duka wannan labarin muke gani da muke ci kuma muke gani na irin nasarorin da sojojin najeriya suke samu akan wa'annan 'yan ta'adda abu ne mai karfafa mana gwiwa abu ne mai samu guji alfahari da irin kwazo da kuma da hakikan cewa da sadakar da kai da jami'an tsaron kasar nan suka sa sa'annan kuma Allah yake ba su nasara wajen dan da wannan mugun murufi da 'yan ta'adda suke ta azazawa jama'ar kasar nan kuma abun alfahari abun karfafa gwiwa ne kuma muna jin daɗin waɗannan labaruka da muke samu da kuma muke kuma gani Sa'an nan da kuma irin ah, tabbacin tabbacin cewa ana samun waɗannan nasarori daga bakin waɗanda daga bakin waɗanda suke ganin abin da yake faruwa a cikin dazuzzuka a ƙauyuka a birane. A cewar masanin tsaro, Major Shaibu Galma mai ritaya, ya ce a matsayinsu na tsoffin jami'an tsaro irin wannan nasara da ake samu a baya bayan nan abu ne da ke karfafa musu gwiwa dama abun da muke faɗa ma mutane kenan a yi hakuri dama ana aikin ka san aiki dama wato kamar jini ne yana ciki kafin ka zo ka yi mishi fenti ba za ka gane kyan shi ba to yanzu ne fentin ke ya kamar ana fenti ne yanzu shine za mutane za su fara ganin result wato aikin dama tukuri din ana yi shi dama can amma ba a gani to yanzu ne aikin tunda ya kusan karewa ka gane ko za ga wato komi yana fitowa in shi ina murna da wannan labari da nake ji yanzu nan yanzu dai abin jira gani shine yadda irin wannan saranda na mayakan boko haram zai karya lagon kungiyar na 'yan ta'adda hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To madalla karfa a shafa muna kamu waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan oshin muryar Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Ganin yadda lamarin barace-barace ke ci gaba da yin kamari a jamhuriyar Nijar da ma wasu ƙasashe makwabta. Dr. Malam Hassan Gamkali, wani masanin dokokin shari'ar musulunci a jamhuriyar Nijar ya kawo wata ziyara a oshin murya amurka da ke birnin yamai kuma abokin aikin musulmin muni barma ya samu zantawa da shi kan wannan al'amarin na barace-barace ga kuma yadda hirar tasu ta kasance na farko dai bara ba ta cikin addini abin da samu ke so mu yi bayani daga ciki dan saboda da sauran al'umman mu ita bara al'ada ta ko addini dole mu ce muku al'ada ta kaman su masu bara an ba su wani tarbiyya ce kamar abin da muke kira madahun kamar wani yabo da suke yi ku bani saboda Allah ku bani saboda annabi ku bani saboda shehu kaga duka masu daraja ne suke zakuwa da waɗannan kalma bisa itiratejin dan adam ko a duniya dan adam shi da itiratejin mi zan faɗa ma wani in samu abin shi to wannan duk da ake faɗi an yadda ka ce a baka saboda Allah a baka saboda annabi amma a dokance ita bara ba azama musulmi ita ba an dai azama ya ta shi aiki daidai aiki wanda doka ta yarda da shi dan ya ci da kansa ba azama yau ka zo wurin wani baka ka dauki wanga nauyi hatta da almajiri in ya san karatu da to in an kai ma malami to ya kasance an kai mishi abinci na biyu kuma kai almajiri ya kasance uba na bin shi shina binciken wani irin karatu a karantar da ɗanɗan shi to saboda haka bara kashi-kashi ta wanga kaga akwai bara ta almajirai akwai bara ta miskina an ci ma miskini kamar wanda bai da lafiya wanda makaho ne ko gurgu ne da sauransu to yanzu ga bara da ga su da basu da lahiya ba basu da ma wurin yinta na biyu akwai bara da eh, akwai bara ta masu karfi masu lafiya lau waɗanda ake kira fukara'un wanda doka ta nuna a cikin addinin islama duk waɗanda da zamu faɗa ma miskini da fukara'un nan doka addinin islama ta ba da abin da ake kira ma'una wanda muke kira afar sosai a harshen faransanci hmm. yadda ake taimaka ma ɗan adam cewan taimakon da za a yi mai shi sana'a ne ko a gina shi ko a karantar da shi to saboda haka addinin islama bai gina dan adam don ya shi bara ba muna jin wasu na cewa a idan mutum ya tsinci kansa cikin wani mawuyacin hali yana iya ya shiga ya yi bara ya samu abin da zai ce sha ko kuma ya biya wa kansa wasu bukatu watakila irin yadda ake gani a wurin matafiya dinnan da ke yi a masallatai eh to alhamdulillah wannan kuma shi ake kira hajatul waqatiyya bukata ce ta lokaci ita wannan ai mun haɗe ta shine ake kira kaman ma'un shine suratul ma'una taimako ake kiran shi shi wannan kenan in ka san kana cikin tahiya ne ko kuma a gudun hijira na kai ko kuma wani jaza'i na cin muku wannan kuna da yancin ku ne ku hidda wata Eh, kwamiti na hidda neman taimako shi wannan daban yake ba ɗaya yake da bara ba yanzu bara da kaga ake yi na kamar iskale na an wanga ya wuce wanga ya zakkuwa tun kada ba mutane hak in kacin kai almajiran ka na ɓaci to eh, in ya kai sadaka kana yin ta da ranka na ɓaci ina da ta to kuma lokacin nan in ka ɗabi hadarin bara akwai wadda take da muni kaga dai na farko dai akwai wadda ga bata sunan kasa wadda kaga aka daukan yan ce a ta kasashen waje da su wanda kowa tabbata duk wanda ya tafiya ban ce maka kasashe in ka ta kasashen laraba kana ganin abin shi na baka tsoro wanda ba mu bukatan cewa mutanen mu ai musu wulakanci amma muna son a tsaye da wannan na biyu akwai abin da ake kira sa'ilun badiyan mutanen daji masu ɗauko ƙaƙa su zo da su na nan ga a zo ɗabi ko ɗa uku ka ajiye su bakin hanya ka zo kana in ka ga masu mota ta zo ko wani ya zo suleiman ka na dan jarida akwai kyamara daidai kamar bike take in ana so a ɗauki sirrin kasa ana iya aifil mai ɗin duk abin da aka cikin kasa duk wannan imaji na talauci suna iya nakasar da mutane ba ka da incin a ƙasar wani kai magana a ce ai kasar ku kuwa talauci To Madalla, Dr. Malam Hassan Gamkali kenan wani masanin dokokin shari'ar musulunci a jamhuriyar Nijar a su da abokin aikin musulmin muni barma. akwai ci gaban wannan hirar a shirinmu na gaba to yanzu kuma ga abdulaziz adili toro ya shirya domin kawo muna shirinsa na kowa ya bar gida kowa ya bar gida gida ya bar kowa ya bar gida gida ka gida ya bar shi jama'a salamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni abdulaziz adali toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma muna tare da wani matashi ɗalibi ɗan asalin ƙasar nijar da ke kasar india to bari mu bar bakon namu ya gabatar da kansa to gare ka bago assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan kowa yana lafiya eh, sunana musa barmu abubakar suna yanka abubakar ni dan asalin niger ne tawa daga kauyen Kaura kaura asha to malam shekara ka nawa yanzu a kasar india to inje dai wannan karon shine shekara ta na farko tunda hota na tara na india watan ka to ka bamu dan albarkacin bakin ka a ina ka yi firamare da sakandare kuma hamma ka isa a kasar india to yawancin duk karatu na a can mai na yi su a can na yi da firamare school dina da sakandare da komai da komai har jami'a ma can na fara can na samu bachelor ina sannan na je Ghana wurin koyon turanci cin da mu garin mu da French muke karatu a bacin Niger mhm. na je na yi karatun turanci na wata shida a Ghana da na koma Niger ne sannan na nemo na nemi takardun zuwa India su ne na samu na zo nan India ina karatu to me yasa baka je wata ƙasa ba ta Afirka ko ko baka je Amurka ba ko baka je Turai ba to abin da yasa haka nan din in mutum ya buga kamar neman takardun sauran kasashen waje kamar wasu Amurka ko wasu Canada ko sauran abubuwa hakan ga takardun zuwa India sun fi saukin samu kuma a yadda mutum zai gani lamarin tsadar rayuwar India zai kasance zai bi arha fiye da na sauran kasashen. Mm, yanzu shekarun kanau da haihuwa? Ni yanzu shekara ta 25. 25. Daga Niger, ya wani hanyoyi ne kabi kakin ka samu uh, izinin shiga kasar inda kakin ka samu visa kai kadai ka je ka samu taimako daga gwamnatin kasar Niger? To, da na je neman visa din daman da 'yan gidanmu ne mun kai zancen daman. Da cin da mun ga da India dai yanzu dai a fuskar duniya mutane suna ganin duk lamarin da ya shafi eh, lamarin eh, lafiya da kuma lamarin karatun ilimin kwamfuta da sauran abubuwa an ga da inda ta yi nisa a saman su to ni daman lokacin da na kare bachelor ina na karatun kwamfuta a can jami'a abdulmumin ta nyamai to shine mun ce to da na nema na samu makaranta a india sai na samu na ci gaba da karatun a nan india din to kene yanzu kana digiri na biyu ne a yanzu masters ne nake yi na india eh kenan shi ake ce ma digiri na biyu kenan kai digiri na fara a jami'a mm. jami'a abdulmumin da ke nyamai eh, eh. yanzu kuma ka zo ka yi eh. kana yanzu me karanta na india to nan din ma wangan ne nake karatun na fara can ne nake yi can nake yi nan ga nan ma karatun computer science ne nake yi amma tunda computer science din jeji ce abubuwa sun yawa ciki amma ina specializing kaina a saman machine learning kamar ilimin da mutum kamar ilimin da ake karatun da za a koya ma kwamfuta ita ma ta koya da kanta kamar yadda da muke koya kwamfuta ma ita ma ta koya da kanta kamar shi ne ake ce ma artificial intelligence ko Yawa to machine learning din ma yana cikin artificial intelligence din shi ma mm. to yanzu ganin ka eh, idan ka kammala wannan eh, darasi da kake a kasar india eh, wane taimako za ka iya baiwa kasar ka niger to tunda eh, yanzu abin da mutane za su gane lamarin komi na duniya yanzu dai dole sai da kwamfuta yake yiwa eh, kenan sai da ilimin kwamfuta da sauran abubuwa hakan ga kuma wannan ilimin na machine learning din yanzu shine ke gaban komai komi ake a duniya yanzu a fannin kwamfuta sai an sa shi kuma a garinmu wannan abun bai yi nisa hakan gaba kenan dole ne ya kasance ma mutum in mutum ya huto kasashen waje ya koya shi ma ya koma garinsa ilimin da ya samu shi ma sai na baza shi a garin shi haka ne daga nan Nijar da ka samu da ka kara karatu a jami'a Abdulmumuni ka biɗi visa akwai wanda ya baka eh, information ko bayanai akan wannan jami'a da ke India eh, to da ko wani dan Nijar din shi ma nan India yake yanzu ya yi shekara biyar a nan ga to shine da farin na so na shiga wata jami'a ta India din jami'ar gwamnati ce to shine sai ke bani shawarar ya ce min ai nan India cin daga yadda lamarin garin yake in mutum ya je A gwamnati din wataran in suna karantar dawa suna hada da yaran su tunda yaran su na asali da hindi suke eh, karatun su a farko to sai an kai jami'a ne ake dan hada da eh, turanci to su daga cikin su turancin su bai tsaya ba kenan suna gama da in malami na lecturer yana hada da yaran su na adana asali a cikin karantar da a makarantocin gwamnati amma ce mini in makarantar biya ce babu wannan abubuwan yan ji ana karatu da turanci ne ake karatu To eh, a nan India kuna da dama 'yan Nijar? A to nan India 'yan Nijar din da ya bamu da dama dai haka dai. Kama ga alamu kun kai kun kai nawa haka kenan? To matsalar da ta faru India din haɗi gare ta kwarai. Tunda India kare garan kanta ta kai haɗi Nijar su uku zuwa ko su hudu hakan ga. Kenan dai garukan da muke dan kusa kusan nan dai mu dai 'yan Nijar dai ɗalibai dai. Wanda dai na sani dai ban wuce hudu ko biyar haka gaba. Mm, to yan asalin ƙasar najeriya wa, ko eh. kamaru ko chad zance kuna da kuna dan yawa eh, eh ai nan ga yan najeriya sun ma fi kowa yawa ma nan ga a cikin onganga foreigner da ke zuwa a nan ga yan najeriya suna da dama kwarai tunda mm. a building ina ma nake akwai hausawa da dama yanzu ma daga wurin su ne na fito Mm, kenan dai kuna cin abinci tare kuna tattauna kamar dai kuna gida tare kuwa yauwa ya eh, haka ne cin da yawanci ma in muna hira ma da hausa ce muke hira ga munan dai haka dai da kwai don yan garuka da kwai yan kamaru da kwai yan chadi akwai yan somaliya da kwai yan kasashen duniya nan ga To jama'a kun ji Musa Barmo Abubakar dan asalin ƙasar Nijar mazaunin ƙasar indiya. mun gode da ka bamu dama tattauna tare da kai a cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wanda ni abdulaziz adili toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc mun gode kuma sai mako mai zuwa insha allah na gode To madalla yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kamuna shirin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar L'Actualité wacce ta ruwaito cewa labarun bogi sun fara mamaye kafafen sada zumunta a wannan lokaci na shirye-shiryen zaɓuɓɓukan gama gari a Nijar, inda a makon jiya masu farfagandar bayan fage suka rubuta a shafin Facebook cewa shugaban jam'iyyar adawa ta MPN kishin ƙasa Ibrahim Yakuba. ya fara yunkurin kulla kawance da ɗan takarar pnds tarayya bazum muhammad sai kuma a washe gari wasu suka ruwaito a facebook cewa shugaban jam'iyyar mpr jamhuriya albade abuba ya janye daga fafatawar ta 2021 da nufin mara bazum muhammad baya jaridar le republican a shafinta na farko ta buga hotunan 'yan kasuwar da suka fi kowa samun kaso mai tsoka a kwangilolin da bincike a ma'aikatar tsaro ya gano cewa an bayar ba a kan ka'ida ba jaridar ta ce bubakar hima mai lakanin feti bube wanne ya fi kowa cabawa ya caji biliyan 88 na sefa daga asusun ma'aikatar tsaron niger a ƙarƙashin wani kamfanin najeriya mai sunan bread a defcon tsakanin shekarar 2015 da 2018 yayin da wani ɗan kasuwa abubakar sharfo ke bi masa da kwangilar biliyan 57 na sefa jaridar niger times ta ce leburori sun fara nuna kosawa da abin da suka kira mawuyacin halin da suka tsinci kansu ciki a gandarin kwanni da ke yankin tawa inda a kullum suke aikin awoyi akalla goma daga ranar litinin zuwa asabar jerar ta ce waɗannan leburori galibin su matasa na zargin kamfanin kamasho rc mai kwangilar gyaran fadamar kwanni da zabtare masu albashi ba tare da sanar da su hujjar yin hakan ba jaridar luton ta wannan maku na cewa jamhuriyar niger ta kara jaddada aniyar ci gaba da ba da gudunmuwar kudaden tallafin asusun gavi mai kula da sha'anin allurar rigakafin cututtuka jerar ta ce a taron da aka shirya a birnin london a ranar 4 ga watan yuni wanda kuma shugaban kasa isu muhammadu ya halarta ta bidiyo kasar Nijar ta sha alwashin bada da gudunmuwar miliyan ɗaya na dalar Amurka. Sule Mumuni Barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To kafin mu rufe wannan shirin ga sako na musamman daga ofishin jakadancin kasar Amurka a jamhuriyar Nijar. Sako daga mai girma ambasada Eric Wutaka, jikadan Amurka a jamhuriyar Nijar. Na yi matukar kaduwa da mutuwar Mr. George Floyd a birnin Minneapolis na kasar Amurka ofishin ministan shari'ar amurka na gudanar da wani muhimmi kuma cikakken bincike a game da wannan kisan gilla a ko ina a duniya wajibi ne jami'an tsaro su karɓa laifukansu domin kuwa babu wani wanda ya fi ƙarfin doka naku ambasada eric whitaker na gode fasarar sanarwar ofishin jakadancin ƙasar amurka jamhuriyar nijar kenan da idi barau jami'in da ke kula da harkokin sadarwa a ofishin ya fassara. da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin murya amurka da ke birnin yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ni yusuf abdullahi nake ce da kuwa kasance lafiya daga nan ofishinmu